dama makasudin irin wa'annan ta direbobi shine ainihin ah, kokofa tunani kamar da sunan yana ta yana nufin tarbiya ne wato ainihin ana ana kokofa tunanin mutum ne domin shi ruhi na mutum yana rayuwa ne da ilmi da kuma ainihin fahimta abin da ke na yau da kullum domin shi mutum haɗuwan abubuwa ne daban-daban ba wai gangan jiki ne mai kashi da tsoka kawai ba akwai gangan jiki mai kashi da tsoka da jijiya da jini da sauransu wannan jikin kenan akwai kuma ruhi a cikin jikin to kuma ah, ruhin nan yana rayuwa tare da gangan jikin har ya lokacin da ajali ya zo sai a raba biyu a raba a ɗauke a cire ruhin a bar gangan jikin shi gangan jikin ne ya koma yanzu tarkace shi ne akan haƙara mai a saka shi ne kuma yakan yakan dagwargwaje ya zama ƙasa bayan amma ruhi na nan shi kuma Allah zai tayar gangan jikin kuma ya dawo da ruhi to ruhin nan shi jiki in ruhin ya gangan jiki sukan zama suna da bukatu tare da ruhi da jiki tare suna da bukatunsu kowane da bukatunsa wadai kuma ya dogara da ɗaya shi ruhi yana in yana yana raya a gangan jiki to yana auren gangan jikin ne ba duk abin da shafa shafi gangan jikin ya same shi ainihin shi kuma gangan jiki yana bukatan abin da ke rayuwa a kai yana ci yana sha yana cin abinci yana kuma son hutu baya son motsi al'adansa ce yana son hutawa amma kuma dole dai sai an motsa shi eh, sai ya motsi in ma ci abinci bai motsa ba kuma zai samu matsaloli eh, cututtuka daban-daban to shi ko ruhi shi kuma yana rayuwa da ɗanfarwansa da ubangijinsa shi sa wanda suka rasa ɗanfarwa da ubangijinsu ruhin yakan dame su wasu ɗauka jiki ne kawai mutu ba ba su ɗauka akwai rai ba kuma su ko sun ɗauka akwai rai ɗin sun ɗauka ran dai kawai kamar in jikin ya in ya mutu shi ma ya ƙare an gaba alhali ba haka ba ne shi ran yana da abin da yake bukata yana bukatar ɗanfarwarsa da ubangijinsa yana rayuwa da zikirin Allah ne shi ne kamar abincinsa eh, yana kuma rayuwa da ilimi eh, da ilimi da zikiri don haka ne ma Allah ta'ala ya sanya ma mutum wayansu abubuwan da yake ganin lazim ne inda har zai sami tsira ya zama ya yi nan ya kuma haramta masu abubuwan da wanda suke lazim ne in ba ya basu ba zai cutu shi sa duk abin da kaji an ce maka wajibi ne to domin maslahan kanka ne duk abin da kaji an ce maka haramun ne shi ma duk maslahan kanka ne ba don Allah baya da bukatan komai daga wannan kawai yayi ne domin ka kai zai amfana in ka guji haram ka kyautata makanka ne in ka wajibi ka kyautata makanka ne bayan kuma wajibin akwai makarin ƙarin ayyukan kirki wanda su yi so kuma su zama wajibai ba wanda ake ƙarfafa gwiwa mutum ya in ya yana da lada to wa'annan su ayyukan kirki nan ɗanfaron bawa da ubangijinsa da ibadodin da yake da sauran suke lambara shi da ubangijinsa kuma lazim ne zai ta ne ba wai ana yi ne akan kammala ne a bari ba akan ta ne kamar da kusan dan adam yana raye ba yana ta cin abinci ba in ya lissafi ya ce yanzu daga lokacin da aka haife shi zuwa yanzu ya ci buhun shinkafa kaza ya ci buhun kaza ya ce kai kai ya isa haka daga yanzu ba ya sake ci ba zai yiwu haka nan kuma aka kuma misali eh, riga an aka wanke ta aka wanke aka goge ta yi fes fes fes aka ce to ai an wanke ta ta shi kenan sai a barta sai baɗi ai sai aka ci gaba da sa za kuma ta yi da ko to haka jikin mutum haka ma ruhi mutum yake in ba yana ɗamfarwa da waɗannan ayyuka ɗin ba ne shi kuma sai ya kamar yadda ruhi jiki zai rasa abinci ya kanjame ko kuma tufa zai za ta yi dauɗa taimuni haka kuma shi ma ruhi in babu zikiri babu ilmi shi kuma sai ya muni al'adan suke al'adan ruhi kyau da muni ne ko kyau ko ya muni to ruhi da za a fito da ruhin wani mutum idan mutumin aiki da za a ga kyakkyawan sifa in kuma mai mummuna aiki za a gan mummuna ne kamar dodo